وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ba mu samu cika alkawari da lazimtar abin da Allah ya yi wasiya da shi a wajen mafi yawa daga cikin al'ummomin da aka aika musu da manzanni ba, ba mu same su sun miƙa wuya ga umarnin Allah ba, mun samu mafi yawansu suna fita daga da'ar Allah.